Ina mutunta kuɗi wata kyakkyawar mata ta nuna wani ɗan dattijo a matsayin mijinta ta kasance a cikin farin ciki a yadda ta ɗauki bidiyon ta tare da mijinta ɗan dattijo wanda ke cike da kamala. Kyakkyawar mata ta nuna mijin nata so da ƙauna take taka rawa inda shi kuma yake zaune a waje guda yana kallonta. 'Yan Najeriya da dama da suka ga bidiyon sun bayyana ra'ayinsu a yayin da mutane da dama suka taya ta addu'a samun farin ciki a cikin gidan aurenta matashiyar ta kira dattijan da rayuwarta sannan kuma ta kira da sunansa a kan teburin cin abinci a yayin da suke bidiyon a tiktok alamu sun nuna cewa mijin yana da sanyin hali yayin da matashiyar take matso kyau a gaban kyamara bincike da aka gudanar a shafin tiktok ya nuna cewa tana jin daɗin rayuwa tare da murza kuɗi yadda take so